وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا بابوت وتأل كوبرني da mutanen cikinta suka kafirci face sai mun saukar mata da azaba da hallaka a rayuwar duniya saboda kafircin mutanen garin ko kuma mu jarrabe ta da wata azaba mai tsanani ta kisa kowaninsa saboda kafircinta wannan halkarwar da azabtarwar wani hukunci ne na Allah wanda an riga an rubuta shi a lauhul mahfuz